ceto yana da sharuɗa guda biyu ranar alkiyama ceto gaskiya ne ceto gaskiya ne amma ba ceton yan bidi'a na wauta da rashin hankali za a yi ceto za a yi ceto sharɗin farko shi wadda zai yi ceton ba dama ya fara ceto sai an ba shi izinin yin ceto wala tanfa'u shafa'atu hu, illa liman azina wadda za a ceton ba za a cece shi ba sai Allah ya yarda da shi da ayyukan ne. saboda haka idan an je wadda zai yi ceton nuna shi da a yi wadda za a ceton nuna shi da a yi ko an ce ka yi ceto ba kai za ka je ka zaɓi waɗanda kake so ka ceta ba la una illa limanirta ba la una illa limanirta تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا to wannan shine sharɗin ceto to shi dan bidi'a da yake yana da matsala yanzu kai idan aka ce ka riƙe ga wadda zai ceto ga wadda zai nuna waɗanda za a ceta ka riƙe wadda zai nuna ko ka riƙe mai ceto ka riƙe wadda in an nuna ka dole cece ka in kuma ba a nuna ka ba ko ubanka ne bai isa cece ka haka ne wacce zai yi ceton nuna shi za a yi a ce wani zai yi sai kuma a nuna zai ceci da wani da wani da wani in an nuna ka dole cece ka in ba a nuna ka ba ko ɗanka ne baka isa ka cece shi ai annabi ya faɗa a hadisin bukari yalqa ibrahimu bahu azara yawm alqiyama wa alayhi algabarat wal annabi yace annabi ibrahim zai gamu da babansa a furmutsin kiyama yayi kura yayi baki kirin masifan kiyama idan annabi ibrahim ya ga baban shi sai ya ce mishi laqad nahaituka fa asaitani kaga abin da ya saka a matsalan nan na hana ka kani kala sai ya ce mishi la asika al yau ibrahim ina yau duk abin da kace in yi zan yi fa ibrahim sai annabi ibrahim ya ce ya rob ya ce ya ubangiji innaka wa'attani Allah ka mun alƙawari Allah tukhzini yawma yub'asun ba za ka kunyata ni ba ranar ga halin da babana yake ciki Allah sai ya ce mishi inni haramtul jannata alal kafirin Allah zai ce na haramta ma kafirai aljanna ba zai shiga ba ba zai shiga tunda ba a ce ya ceci baban ba ba zai ceci baban ba ba a ceton kafiri a ranar alkiyar to amma wai ceto idan a yi smuga a ceto kai ka ɗauka filin alkiyama stadium ne kai malam ka ji annabi adamu na nafsi nafsi annabi musa na nafsi nafsi annabi nuhu na nafsi nafsi annabi ibrahim na nafsi nafsi annabi isa na nafsi nafsi kai a ce wani zai zo ya wuce da kai haka ne ko ba haka haka ne shi yasa kullum abinda nake maimaita sunna ta yi nasara a ƙasar alkhairin Allah ya kai wa malamanmu da waɗanda suka tsayu akan wannan karanta su an yi nasara ko ba idan mutane suna ganin ana maulidi sai su ga kamar har yanzu bidi'a ta bidi'a ba ta kare babu bidi'a babu wani littafi nasu da za ka samu sun saka suna karantar da shi da a anguwanku ka samu a anguwanku sai a ce maka aiwa wani yana ganin Allah to yanzu kowa matar ka isa ka ce wa kana ganin Allah ka isa kowa matar ka kai yanzu duk ɗariƙancinka kai suka ce matanka ka kai kana ganin Allah saboda ita ma ko bata shiga sunna ba ƙuran sunna ya shige ta haka ne dama nan shekaru da suka wuce baya a anguwanku sai a nuna muku wani limami a ce muku wai shi ai magariba a makka yake ana an fara ku ba fara ba da la'asar sai ku nemi liman ku rasa wai malam ba ci ai shi kullun la'asar a makka yake to yanzu a nuna mana mai la'asar din a makka ya wuce ko bai wuce ba za ka samu mutum da ki ki wai an ba shi kidin aljanna yanzu ko dan daba za ka ba shi kidin aljanna mai karba duk wannan haukan ya wuce yanzu abin da ya rage maulidi duk inda ka samu ai mun ce musu bara muka ce to don Allah maulidi ai wani darasi kuma na bayani akan ganin Allah kuma na bayani akan salatul fati kuma na bayani akan irin waɗannan aƙidu yanzu a cikinku akwai mai ganin Allah maulidi kan aikun ɗana to ita ma maulidi kar ka ɗauka wai ana yin ta ne a aƙidance ana yin ta ne na bada kushi na dole dole ne <laughs> wallahi duk wannan kurar sai ta zo ta wuce ita za ta wuce za ta wuce